amanna mu mun ba da gaskiya saddaqana duka wa bi rasulika mun gaskanta ka mun gaskanta manzonka wa ghafir lana dhunubana ka gafarta mana dukkan zunuban da mun ka aikata wa qina azaban nar kuma ka kiyaye mu daga azabar wuta tare da sun aikata waɗancan ayyuka duka kuma suna jin tsoro don haka har suna roƙon Allah shi yaye musu zunuban da sun kai kuma Allah ya kare su daga azabar wuta na'am الصادقين to daga cikin wayannan sifofin wayannan bayin dai na Allah as na masu hankuri ala da'ati akan yi wa Allah biyayya wa adil ma'asiyati kuma masu hankuri barin saba ma Allah wasadiqina kuma masu gaskiya ne bil imani da imani da sun kai ba jabun imani ba ne imani ne tabbatacce na gaskiya wal na sannan masu yin da'a lillahi ga Allah madaukakin sarki والمنفقين sannan masu ciyar da dukiyarsu don Allah ayyul mutasaddiqina sune masu yin sadaka da dukiyarsu suna azata inda Allah ya ba da umarni a aza dukiya wal mustaghfirina Allah kuma suna yin istighfari ga Allah da an suna cewa Allahumma ghafir lana ya Allah ka gafarta mana dal ashari da jijji shine awahir awakiran layli karshen dare kusan an kebance ƙarshen dare bizikir da ambato ha waqatul gamlati ha waqatul gamlati domin wannan shine lokacin rabkana wala zatun naumi da kuma jin daɗin bacci eh lokacin jijjihi ba kowa ka iya tashi yayi ibada wannan lokacin ba lokaci ne mai wuyan ibada don haka duk mutumin da ga ya tsare sallah asuba to kai shaida gari ta mai imani don annabi ya ce sallar da ta yi kowace wuya ga munafiki ita ce sallar isha'i da sallar asuba eh shahidan na shahidan wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisd la ilaha illa huwa al-azizul hakim shahidar lahu Allah ya shaida bayyana da Allah ya bayyana kai shaida sabid da wal da dalilai da ayoyi hujjoji bayyanannu annahu yadda lamari yake la ilaha illahu ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ilahu ma'budu bil wujudi bi haqqin illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya cikin wannan halitta baki ɗaya sai Allah wa shahida bi zalika mala'ikatu su ma mala'iku sun shaida ba a bauta ba kowa da gaskiya sai Allah bil ikrari sun amsa da baki sun faɗa wa ulul ilm sannan malamai ma'abuta ilimi min al anbiya'i wal mu'minin annabawa da sauran mu'minai su ko sun shaida bil itiqadi sun yi imani kuma sun faɗa da baki ƙa'iman Allah mai tsayuwa ne bi ta dabiri masnu'ati da shirya abubuwan da ya aikata wala sabahu alal hali wannan nazba an yi ka'iman din an yi mai nazba akan zaman shi hali wal amilu fiha ma'anar jumla abinda amili na halin shine ma'anar jumla ai tafarrada bil Allah ya kaɗaita da da adalci la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi karrarahu da ya maimaita wannan la ilaha illa huwa saboda karfafawa alazizu Allah shine mabuwayi fi mulki cikin mulkin sa ba da ka buwaya Allah al-hakimu gwani fi sulhi cikin ayyukansa duk abinda Allah ya aikata to yana aikata shi ala waqtil hikimati bisa daidai da hikima inna dina inna dina inda lillahi al-islam na'am وما خلق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين المرضية للي الديني وند أي دجي كالحبي إن الله ولن الله هو الإسلام شيني مسلمين ashar'ul المبعوث به الرسل shine shari'a na wanda aka aiko manzanni da ita al-mubna ala tauhid wanda aka gina shi akan tauhidi wa fi a wata qira'a bi fatahi inna ace anna dina inda Allah al-islam badanun ya zan badali ne annahu la ilaha illa huwa ya zan badali da ijtimai fama talaba lazina utul kitaba su wayanda an ka ba littahi ba su yi sabani ba al yahudu wan nasara da yahudawa da kiristoci fi dini ga addini da an wahada ba'dun wa kafara ba'd ya zan da sashe suka kadaita Allah sashe suka kafir da suka ce Allah na da da ko suka ce Allah uku ne to ba su yi wannan ba illa min ba'di ma ja'ahum al ilm sai bayan ilimi ya zo musu cewa Allah ɗaya ne bi tauhidi sun yarda shi kadai ne bai da abokin tarayya bagaya saboda hasada min alkafirin ta kafirai da ta kasance bai nan tsakanin su wa man yakfur bi ayati llahi duk wanda ya kafirta da ayoyin Allah fa inna allaha sari'ul hisabi to Allah mai gaugawar hisabi ne ai mujazati lahu Allah na gaugawar sakan kama duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah na'am فإن عادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والنبيين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai ai kasa makal kubbaru idan kafirai suka zo suna musuma da kai ya Muhammad biddini game da al'amarin addini fa kullahum ce musu aslamtu wajhiya lillahi ni na mika huskata zuwa ga Allah ai in qattu ana na jawu na bi Allah ni wa man tabi'ani da duk wanda ya bi wa wajen waje bi ana an keɓance huska da ambato an kace ai na nika huska ta ga Allah da sharafi saboda darajar da huska take da shi a cikin jikin ɗan adam ba gairuhu aula kenan in huska ta mika wuya to sauran jiki shine mahi cancanta da miƙawa wa kullun ladina utul kitaba ka ce ma waɗannan da an ka ba littahi na yahudawa da kiristoci wal ummiyin sannan da jahilai mushrikil arab sune ne mushrikan larabawa a aslamtun shin kuma kun musulunta kun miƙa ku? ma'ana ai aslimu kuma ku musulunta bayan aslamu idan sun musulunta baƙade ta da haƙiƙa sun shirya mina dalali daga barin bata wayan tawallau in sun ka juya baya anan islami sun ka ba musulunci fa inna ma alaikal bala to abinda ke kanka kawai wanda Allah ya wajabta ma kai manzon Allah shine isar da saƙon Allah ai tabligu lir risalati shine isar da manzancin Allah shi a wajibinka wallahu basirun bil ibadi Allah bai gani ne ga dukkan bayi bai jazihim yana sakan ka musu da amalin da ayyukansu wa hadha qabla al amri bil qital wannan gabanin aba umarni aba da umarnin yin umarni da yaki gabani a ce ma annabi qatilu ko yake su إن الذين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالكبر من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله للي وأن سكي كافرتا دعايين الله wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kakkashe annabawa da gaira haƙƙin babu wani haƙƙi ba wani dalili wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist kuma suna kashe waɗanda suke yin umarni da yin adalci ai bil adl adalci minan nasi daga cikin mutane wa hum al yahud sune yahudawa ruwa an ruwaito cikin hadisi annahum qatalu salasatan wa arba'ina nabiyyan wato sun kashe annabi arba'in da uku rana to bayan sun kashe su bana hahun mi'atun wa sab'una min ubadin daga cikin magoya annabawa dinnan waɗanda sun ka gane karatun da annabawa ke karantarwa an ka samu tun ɗari da saba'in sun ka taya su ma sun ka ci gaba da wa'azi fa duhun sun ka kashe su min yau rana guda sun kashe annabi arba'in da uku, sun kashe mai wa'azi da saba'in. Ta ga wajen mutum biyu da goma sha. eh duk sun kashe su to waɗanda suka yi wannan kayan aiki wanda suka yi wannan mugun aiki Allah ya ce hun kai musu albishir hun bi azabin alim ka sanar da su da azaba mai raɗaɗi wanda za su gamu da ita wa zikirul bisharati da an ka ce ayi musu albishir ta kumun kaman ga ɗaya ne biyun gare su wa dakalatil fa'u kuma fata shigo da aka ce fa bashirhu fi khabari inda cikin labarin inna bi shibhi ismi hal mawsul bi domin sunanta wanda yake mausuli yayi kama da sharadi ta ulaika ulaika alladhina habidat amaluhum fid dunya وما لهم من ناصرين أولئك وإن سك أيك تولى موجو أيكي هبدت أعمالهم الذين هبدت أعمالهم سنة وإن أيوكا سك بعد تبعت ما عملوا أبن سنك أيك تامين خير إن الهيري كصدقة وسيلة رحمين kamar sadakokinsu kamar sadar da zumuntar da sun ka aikata cikin rayuwarsu ta duniya to duk ta ɓaci duniya wal akhirati a duniya da lahira fala dada da haba lisahi da wannan ayyukan da sun ka aikata na alkhairi li adam sharda domin ayyukan ba su da sharadi sharadin su imani da Allah kuma babu wa ma lahum min nasirin sannan ba su da wani mai taimakon su aimani ina wanda zai kare su min azabi daga azaba Allah in ja'alu in tazo musu alam tara ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهم معرضون ألم ترى أن زباها جني أي تنظر باها جني إلى الذين أوتوا نصيبا زواج قولا أنك باس ونلبو أي هذا نبو من الكتاب نجد تاي التوراة yad'auna ila kitabillahi ga su ana kiransu zuwa ga littafin Allah a kuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su ya tawalle fariqun minhum sannan wasu jama'a daga cikin su sai su bijire ma wannan kira da aka yi musu zuwa ga littafin Allah wa hum mu'riduna su suna masu bijirewa an kabule hukumi daga karɓar hukuncin Allah nazala aya mai zuwa ta sauka bil yahudi da yahudawa nazala minhum sunani da aka samu mace da namiji sun yi zina cikin su su biyu bata haka mu ilan nabi sai sun ka kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kama alaihi ma bin rajab sai annabi ya hukunci akan su da cewa a jehe su fa abau sai sun ka kiyarda da a jehe sun ka ce ba hukuncin Allah bane fa ji abin taurat sai aka zo da taura. fa wuce da fiha sai aka samu wannan hukuncin da annabi yayi na cewa a jehe su faruji ma sai an ka jehe su wannan jimar da an kai musu bagade ko sai suka yi fushi Allah ya ce ذلك ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقد لهم في دينهم ما كانوا يفترون zalika tawalli wannan juya baya da sun kai wal iradi da bijirewa daga dokokin Allah wanda Allah ya saukar cikin attaura kuma sun ka maimaitu cikin alqur'ani dalilin haka bi annahu qalu dan su sun ci. ai da sababi kaulin saboda cewa su lanta masanan naru mu wuta ba za ta shahe mu ba illa ayyaman ma'adudatin sai yan kwanaki kidan yayu da sababi arba'ina yawman su ne kwana arba'in muddata ibadati aba'in al-ijla tsawon bautar ubanninsu da dan malaki kwana arba'in kami annabi Musa ya dawo daga mikati sun mata zulu sannan wannan azaba ta gushi Allah ya ce wagar rawan fili ne ma kami taruna abinda suka zan suna kirkira na karya suna jingina ma kansu to shine ya ruɗe su cikin addinin su wato wannan ah, eh, kullum mai tsarkake kai ne to dole ya ta kirkiro ƙarya yana jingina maka ne don ta yi gwaɗi mutane su yarda ashe sifa tsarkake kai ka nuna cewa kai kai an na Allah ko kai an na ƙwarai sifa ce ta yahudanci eh yahudawa su ne suka fara yabon kansu suna cewa na hannu Abdullahi, mu ne ɗayan Allah wa ahibba'uhu mu ne masoya Allah bawan Allah na ƙwarai kullum ƙoƙarin yaka ya nuna shi mai laifi ne a wurin Allah don ko da ya yi laihin Allah ya ga uzurinsa ya karɓi uzurinsa in ma bai da laihin Allah ya ƙara mai daraja don da zaran ka ɗauki kanka ba ka da laihi to shi kenan sai girman ka ya shigo to ba ka da laihin amma ka ɗauki laihin da ya kowane girma shine girman kai don farkon laihin da aka saba ma Allah da shi a bayan ƙasa shine girman kai shedan da ya ce ma annabi adamu ana khairu minhu kaga girman kai babban zunubi cikin zunubai shine girman kai don shi ke haifar da kayanci yahudawa sun san annabi muhammadu annabin allah ne amma girman kai ya hada musu imani da shi wa kanu min qablu yastafihuna alal ladina kafaru ma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kafirina eh kane annabi ya zo in sun kai fada da mushrikai sai su ce Allah ka taimake mu da annabin nan na karshe wanda zai zo yayin da annabi ya zo sai suka diba suka ga ba yahude ba ne sai suka girma kai sun kare na annabi ya za a aiko annabi cikin jahilai larabawa to Allah yana zaɓen wanda ya so ya tasu bi rahmatihi man yasha'u yana keɓe wanda ya so da rahamarsa wallahu zurfal azim Allah ma abucin falala ne falala ko mai girma don haka ya zaɓi annabi daga cikin mutanen da sun kare na sai sun kai girman kai sun ka mutu ka rai to tsarkake kai mutum ya ce ni ne wa'ani kamar yadda wasu ke kokarin daga masu jingina kansu da sunna sai masu kokarin jingina kansu da Allah alhali sunnan ma ba su sani ba sunnan ba su sani ba baki take don ahalin sunna baya baya shari'a da littafin da ba Allah ba da Allah ba babu wani ahalin sunna wanda ya taba shari'a da littafin mai tsari tsaye ko ko wanda ka tsari bai kama ruwa ko wanda ka haɗa fanta da giya ya shanye lokaci guda ahli sunna sunna ɗaya suka bi saboda suna bin sunna shi yasa an ka kira su ahli sunna don sunna haka take kamar babban titi idan an ka ce ma wato kana kan titin kano sai aka bi hanyar nan ta gwamnati sai an ka same ka to kai ba mutane ba mutumin hanyar kano kake ba don ba a same ka bisa hanyar kano ba sunna ita ce hanyar da manzon Allah ya rayu a kanta hanyar da annabi ya yi siyasa a kanta ya yi shari'a a kanta ya yi jihadi a kanta ya yi kasuwanci a kanta ya yi mu'amala a kanta ya yi komai da komai a kanta ita ake ce ma sunna to wanda ya rayu a kanta kai da fata to shi ake ce ma ahlus sunna amma wanda ya yarda wanda yake sunna ta yi ta kada alkur'ani ta mulke shi ƙasa kuma ya ce shi kai ne ahalus sunna ya yi ƙarya to haka in kace makan ka ahalul lahi kace mu ahalul lahi ne to ahalul lahi ba su bin kowa sai Allah nan da sun kace su ahalin sa ne inda duk an ka same ka kana bin Allah kana bin tsarin da ba na Allah ba ƙarya haka ba ahalul lahi kake ba kai dai kana muna fata Allah ya mai da kai cikin ahalul lahi amma tukuna qalatul arabu amanna kullum tuminu walakin kulu aslamna kauya sun zo suna ce ma annabi amanna Allah ya ce in mm, mm, da saura da saura ku baccewa amanna ku dai ku ce aslamna eh to babban abu maimakon ka ce makanka ahli sunna ko ka ce makanka ahli lahi ka ce to mu dai musulmi muke ka tsaya nan wala mutunna illa wa antum muslimuna ka tsaya a matsayin musulmi kuma kar ka sa tasgiri kada ka mai da kankan musajjir ruwa ya jilu ruwa ya jilu yan yan eh kar ka sa maka kanka tasiri kada ka zan musajjar eh Allah ya taimake mu to mu ci gaba fa kai ba ya jama'ana kun da ya billahi raiba bi wa ya kullu nafsin ma kasabat wa hum ka ta yi kasuwa tana dafa buhu da ruwan zafi tana dura gero don kashe karu kuma kana ce makan ka Alillahi ko ku ahli sunna to duk sunna ce kai mai dafa buhu duk sunna ce Allah ne yace a dafa buhu ba Allah ce wailul lil mudaffifina ba wailul lil mudaffifina ka dauki buhu ka zuba cikin duron kamar da ruwan ganda kamar mai dafa ganda buhu wanda aka san an riga an gama dahuwa sai tun yana rama to wai kai wannan dahuwar ba ta yi ba saboda yana ƙara amci sai banda aka sai ka dawa da haka sababbin ruwa ka ɗauko yankin buhu sabo ka tura shi cikin ruwan zahi don ya tamuke ka shi ƙara amci don ka zuba gero ka damari mutane da shi kuma kana nan da dogon gene kana ce maka ka ahli sunna ka samu ɗan rawani ka da kai kamar sarkin mata eh ba haka ake ba ahalus sunna duk abin da ya saba ma sunna to saba ma yake duk abin da ya saba ma Allah da shi ne haka kuma ahalul lahi Allah ya sa mu gane Allah ka taimake mu mu zama ahalus sunna ahalul lahi eh to Allah ya ce ba kai halin ya halin su zai kasance idza jama'anahum idan muka tara su liyamin larai ba biyu cikin wata rana wadda babu shakka a wannan ranar wa yau mai shi ne ranar kiyama wa hukiya kullu nafsi a cika ma kowace rai sakamako na ahlul kitabi wa gairihi na daga cikin yahudawa da kiristoci ko kuma cikin musulmi a cika ma kowace rai a ma kasa ba sakamakon abin da ta aikata ai amilan min khairi wa sharri na alheri ko na sharri wahum su mutane a ran na ayin nasu layin lamuna ba a zalunta su bai na ƙasa hasanatin ba za a tauye musu lada ko ɗaya ba au ziyarata sayyatin ko ko a ƙara musu wani zunubi wanda zala aya mai zuwa ta saukala ma wa'ada sallallahu alaihi wa sallam ummatahu sanda annabi yawa al'umma sa alƙawalin mulka farisa ta sai sun mallaki farisawa wa rom da rom fa qala al munafiquna sai munafiqai suka ce hayata ina wannan bai yiwuwa eh a gazotul ahzabi ne an kwaso sojoji na gadabana da ƙuraishawa da sauran kahiran da ake waye da madina da sun iyo taron dangi kamar irin taron gada an kawa saddam hussein wasu shekarun bayan to haka an kawa madina taron dangi duk kahirin da kajin kahirci an gayyato shi don a a tumbuke garin madina a kashe musulmi duk a huta to an taho ana haƙar ramin ganuwan madina sai aka tarar da wani wato wata kunkuwa wani suri cikin ramin da wasu ke haka. sun kai sun kai ga yunwa an kwana wajen goma ba samu wadataccen abinci ba har saboda yunwa mutum bai iya tsayi sai ya ɗauki dutse ya sa cikin ciki ne wato cikin kuwa ciki ne ya sa kyalle ya ɗamle don ya ɗan ji nauyi nauyin da zai iya tsayi annabi ba ya wa kai ne haka to sai aka ce ga wani abin nan wani falalin dutse ya hana a ci gaba da haƙa rami sai annabi ya ce a jira ni ina zuwa annabi ya taho ya ɗauko diga ya shiga cikin wannan rami ya ɗaga hannuwa ne gaba ɗaya ya ɗaga ya sara wuta ta yi watsi ya ce allahu akbar musulmi sun ka ce allahu akbar annabi ya sake ɗagawa ya sara wuta ta yi watsi annabi ya kabbara musulmi suka yi kabbara ce cikin hasken nan Allah ya nuna mini mun ci farisa ya sake dagawa ya sara na uku wuta ta yi watsi annabi ya buga kabbara sa musulmi suka yi kabbara ce Allah ya nuna mana mun mallaki rob kamar a ce lokacin da rasha bata wargaje ba rasha bata wargaje ba sannan amerika tana cikin bunƙasarta kamar wani musulmi daga nan najeriya ce allah ya nuna mana najeriya ta mallaki amerika da rasha eh to kamar haka ne to munafukai da a cikin sahun manzo allah zai suka ce oh wannan irin ba'a ta yi yawa yanzu mu da muke saboda tsoro duk da wanda nan mu ba mu iya daura saboda tsoro a ce wai mun ci Farisa da Rome ga kuma kafirai sun kewaye garin Madina shin in dai har wani abu ya kaji bai addu'a Allah ya kauda waɗanda makiya da sun ka zo sun ka daga muna hankali in ji kai to sai Allah ya saukar da wannan aya don tabbatar da wancan albishir da mazan Allah ya wa musulma Allah ya ce qul قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قلت اللهم يا الله مالك الملك مملك الملك tutil mulka kana bayar da mulkin ka ga manta sha wanda ka so min halgika daga cikin halittarka watan zai'ul mulka kana kwace mulki min manta sha'u daga hannun wanda ka so ka kwace mai wata izzu manta sha'u kana karfafa kana girmama wanda ka so bi ita yi ka bashi mulki wata dillu manta sha'u kana kaskantar da wanda ka so bi nazihi da kwace mulki minhu daga hannunsa biya da khair alheri duka yana hannun kudurarka wa sharri sharri ma na hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai Allah mai iko ne bisa dukkan komai duk abin da ka so ba shi buwaya tulijul laila tulijul laila min nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل يا الله كنا سجد دري بالنهار أتكن وني وتولج النهار كما كنا سجد وني في الليل تكن دري ويزيد كل منهما بما نقص من الآخر kowannen su ya daɗu da gwargwadon abin da ɗayan ya tawaya idan dare ya ragu to sai rana ta ƙara yawa idan rana ta ragu sai dare ya ƙara tsawo wa tukhrijul hayya min al kuma kana hitar da mai rai daga jikin matacce kal insani wa da'ir min an nutfati wal baydati kamar yadda Allah ke hitar da mutum da tsuntsu daga digon maniyi da kwai kaga maniyi matacce ne kwai matacce ne sai ga mutum jariri ya hito daga ruwan maniyi dan tsuntsu ya hito daga cikin kwai wa tukhrijul mayyita kuma kana hitar da matacce min al daga mai rai kamar yadda Allah yake hitar da maniyi da kwai daga mutum da tsuntsu wata man sha'u Allah kana arzuta wanda ka so da gaire hisabin ba tare da wani lissahi ba ai rizkan wasu a arziki mai yalwa a ba mutum har bai san iyaka abin da yake da shi ba Allah na da iko shi haka to mu ci gaba لا يخاف المؤمن ولا الكافرين أولياء من دون المؤمن ومن يفعل ذلك فليس من الدرج في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء كذا مؤمنين سلك كافرين واتو أبو كان سويا كوكما أبو غوين بايا يوالونهم سلسنا غوين بايا سمين دون المؤمنين ba koma bayan muminai ma'ana su bar muminai yan suna ce ne ya da kafirai wa man yab'al zalika duk wanda ya goyi bayan kafiri ya bar yan uwa ne muminai falaisa min Allah bi shay'in bai cikin addinin Allah da komi ya sabule ma addinin Allah ya hita ya fadi illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kuna jin tsoron su tsoro mai yawa wato mazdari ne na takai tura ji tsoron sa ai kafu kuna jin tsoro makhamatan tsoro walakum walatun bil lisan to nan in kuna tsoron kafirai to kuna da dama ku nuna soyayya da su da baki dunal kalbi amma ban da zuciya wa hadha ko shi wannan goyon bayan na baki qabla izzatil islam gabanin musulunci yayi karhi ya buwaya wa yajri kuma wannan yana iya gudana fi man kana fi baladin ga wanda ya kasance cikin gari laisa kauyen fiha wanda baya da tsayi a garin kamar mutumin da ya musulunta wajen ƙasar inyamurai babu kowa garin su musulmi sai shi to nan yana iya ɗan lallaɓawa da sauran kahirai kamin su gane eh yana iya lallaɓawa ya nuna yana ƙamnar su da baki don kada su tada hankali ko kuma su mutsuke shi tun kowa bai gane ba to wannan yana iya goyon bayan su wa ya'zirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku zatin sama ana hushin ai ya gadiba alaikum kada ya yi fushi akan ku in walaitumu in kun goyi bayan kafirai wa ila Allahi al to makoma zuwa ga Allah take ai al-marju shine makoma fa yajikum zai sakan ka muku to kun ga wannan aya ita ce wadda 'yan shi'a suka laɓe da ita suna maganar taƙiyya taƙiya ta shi'a a ne don na aya abin da take nunawa kada mumini ya ɗauki kafiri maso sai dai in kana tsoron kafirin nan su ko shi a muminai suke wa taƙiya to taƙiya cikin muminai sunanta munahunci to kai kana sallah ni ina sallah to ni za ka ɓoye ni eh? in ka ɓoye min wani abu to abin nan da ka ɓoye ba na kwarai ba ba musulunci ba in ko musulunci ne to ni an na ɓoyo saboda haka taƙiya irin wanda shi'a suke cewa suna taƙiya munahunci ne shi ake ce mana faƙa ga addinin musulunci don kahirrai su ne in suna tsoron manzon Allah su bayyana kahircinsu su ne suke ɓoye kahircinsu su bayyana musulunci don a yi sallah tare da su a amince musu. amma ba su yarda da abin da annabi ke yi ba shi ami shi an munawunci amma mumini da mumini babu taƙiya tsakaninsa da shi wanda duk yace zai yi taƙiya cikin muminai cikin musulmi to in ma dai bai ɗauke su musulmi ba su kafirai ne shi ne muminin ko kuma shi kafirin ne su ne muminai dole a samu ɗayan biyu daga cikin wannan amma bai yiwuwa kana tafiya cikin musulmi kuma kana mumini suna muminai ba zai yiwu ba ina fata a fahimci wannan aya nan tana magana akan muminai da kafirai la yattakhidhu muminuna al-kafirina awliya min al muminina kada mumini ya dauki kafiri masoyinsa ya bar mumina yan uwansa wa man yaf'al zalika falaysa min Allah shay'in wanda ya aikata haka to baya bakin komi ga Allah illa an tattaku minhum tuqa sai in kuna tsoron su suwaye kafirai sai in kuna tsoron su suwaye kafirai wancan hadisi da shi'a suke ruwaitowa suna jingina ma jafaru sadiki ƙarya ne cewa ya ce wai a taƙiyatu min dinina jafaru sadiki ba munafiki bane bai taɓa koye wani abu ba na ideologinsa ko na aƙidarsa tsakanin wayanda ya zamani tare da su sahabban da ya riska da tabi'i na waɗanda yake abokan rayuwarsa da almajiransa bai taɓa koye musu wani abu ba dama yadda yake kullum ƙarya ba ta zama sai an jingina ta ga gaskiya saboda Ja'far Sadiq mutumin kirki ne jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda bai tsoron kowa sai Allah to sai suka laɗe gare don su cuci addini Allah ya kiyaye saboda haka wannan magana ta kiya da ake yi wai in mutum zai yi alwala in babu kowa sai ya wanke ya shahi kafa amma in ahlu sur in sunni in sunni na nan sai ya wanke kafa wai don kasu gani to waye ce ai haka sai ka hito da abin kuru-kuru ka bar munahunci ka shahi kafa ka faɗi hujjar ka musulmi su sani eh sai ka shahi kawan ka musulmi su sani ka zo bakin masallacin juma'a ran juma'a ka cire takalmin ka ka wanke ko ina ka zo ka shahi kawan ka shiga masallaci a gani mai ɗaukaka musulmi ya ɗauka wanda bai ɗaukaka kuma ya san inda ya dare ya masa da kai in kana da hujja ka kawo hujja in ba ka da hujja kuma shi kenan an san inda ka kwana amma wannan raɗe-raɗe da ake yi to ba musulunci ba ne ko mutum ya laɗe da wani addini don ɗai ya ci mutuncin manzon Allah ya ci mutuncin iyalin gidan manzon Allah don menene cin mutunci sayyidina Ali radiyallahu anhu kowa ya kai ko karanta tarihin sayyidina Ali ya san sayyidina Ali ba matsoraci bane kai a cikin tarihin shi'a shi'a ma sun ce sayyidina Ali hadda da aljannu shi na yaki sura'atul gauli su wane ne in ka duba littafin shi za ka samu to ya za a yi mai wanda ka iya faɗa da aljannu sharagar ga za su ya dawo yana tsoron abubakar da umar da usman sai suka ce wai duk zaman da sai na ali yayi tun zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman wa shi a halifa manzo Allah amma tsoro ya hana shi ya bayyana sai da sai da sai da abubakar ya mutu umar ya mutu usman ya mutu sannan ya bayyana matsayi dai wannan wannan ba tsaro bane shi sayyidina alif sayyidina alif wanda sayyidina wannan umar radiyallahu anhu yake cewa ya Allah idan za ka karɓi ran sayyidina ali to ka karɓi rai na sami ka ran sa kar ka banni in rayu ko minti ɗaya bayan sa ba don komai ba saboda tsayawa sa kan gaskiya to shi ne ka dawo yana tsoron umar mutumin da haka Eh? mutumin da sayyidina abubakar siddiqu yake cewa qadiyatun wala ba hasanin la'a, ga matsala ta zo babu abul hasani baya kusa shi ne zai zo kuma yana tsoron abubakar yana tsoron umar yana tsoron usman yana ta laɓe laɓe wai sai bayan sun mutu sannan ya ce to yanzu kan ni ne la wal iyazu billah sayyidina ali ba haka yake ba sayyidina ali mutum ne wanda ba ya tsoron kowa sai Allah a ranar da aka ta yakin khaibar a ranar farko an ba wa wani komanda tuta a ran na aka yi yaƙi ba ci nasara ba annabi yake cewa gobe in Allah ya kai muna rai zan bayar da tuta ga wani mutum wanda ka son Allah yake son manzon Allah wanda manzon Allah yake son sa Allah Allah yake son sa manzon Allah yake son sa kuma Allah zai ba mu nasara ta hannunsa a rannan mutane duk wanda a sahabi nan ya kwana yana raka yana raka wajen sallah yana roƙon Allah Allah ya sa wannan matsayin shine zai ci shi gari ya waye kowa ya buga sammako bayan an yi sallah asuba yana jiran annabi ya ce ina wani sai annabi ya ce ina sayyidina ali sai an ka ce yana can masauki ido na yana ciwo baya gani ciwon ido yake sai annabi ya ce a je a tomin da shi an ka je an ka jawo shi baya gani ya to zauna gaban manzon Allah annabi ya tofi ya towa mai ga ido ya ce bude idon kai, ya bude ido babu sauran wani kan so, ba wani abu ido ne suka bushe tar maza sai ya miƙe tsaye annabi ya ce in gututa je ka yaƙe su har sai sun zamo kamar mun Allahu akbar a wurin yakin khaibara sayyidina ali ya ɗauki tuta ya ɗauki tuta ya je aka ci biranen nan guda takwas na haibar akwai wani birni wanda ya gagara shiga ya gagara shiga sai ali ya zo da ya samu kwararo abin nan kwararo na magudanar ruwa da ya sa hannunsa ya shiga da ya yunkura sai ginin ya tsage katanga gaba ɗaya ta tsage an ka samu hanya kai ana cikin yaƙi akwai wani ƙaure ƙaure na birni an ce ƙauren mutum ƙato bakwai ba su ba shi da sayyidina ali ya yi caci ƙauren ya balle ƙauren shi ya riƙe ya yi garkuwa da shi ya yi ne yana yaƙi da shi a hannunsa yana kariya da shi ya har ya yi to mutumin da a haka shi ne zai zo yana tsoron abubakar da umar yana ta kiyawai sai bayan sun mutu sannan ya hito wai ya nuna matsayin da manzon Allah ya bashi manzon Allah wai ya nada shi halifa amma ya ji tsoro ya ki bayyana sai bayan mutuwan abubakar da umar da usman in ji shi'a maciya amana azalumai to Allah ya kiyaye mu daga sharrin shi'a Allah ya tabbatar da mu akan gaskiyar da manzon Allah ya bar mana to mu ci gaba قل في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. To don haka wanda ya ɓoye soyayya ce ga kafirai Allah ya ce kulka ce lahun gare su in tukubu idan kun ka ɓoye ma yi sudurikum abinda a cikin zukatanku min al-ithmi na zunubi aw tubdu ko kuka bayyanar da shi ya alamu Allah to Allah ya san abinda kun ka bayyana da abinda kun ka koyi wa ya alamu Allah ya san ma fi samawati abinda ke cikin samai wa ma fil ardi abinda ke cikin kasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi wa minhu daga cikin abin da Allah ke da iko ta'zibu azabtar da mawala wanda ya goyi bayan kafirai ya ba yan uwa ne mu'minai ya ba tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawatu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ويعذب يملق نفسه والله رؤوف بالعباد واذكر أن بشي يوم تجد كل نفس لا ندى قوة لذات ساموسة كما كما عمل أبنك أيكتا من خير na alheri muhudaran gashi a halarci, wa ma amilan min su inda abinda ta aikata na mummuna abu duk kowanne za ta samu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida hatta zan tana gurin da a ce akwai zango mai nisa tsakaninta da abin da ta aikata na sharri ai ni fi nihayatil bu'd wata gaya mai mai matukan nisa fala yasilu ila ya zan aikin da ta aikata ba zai kai gare ta ba wa ya'zirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku zakin sa wato ma'ana sa wallahu ra'ufun bil ibadi Allah mai rangwame ne ga bayi wani zala aya mai zuwa ta saukalan ma kalu yayin da suka ce ma na abdul asnama ai mu ba mu bauta ma gumaka don komai illa hubban lillahi sai don son Allah li yuqarribuna ilayhi don su kusantar da mu zuwa ga Allah eh wato ta wannan ta wannan hanya nan ne dan yake shigo ma mutane har Allah ya sa mutum ya rude ya zo yana bautan mutum bai sani ba eh wato kaga kamar wani na da daraja bari kai mai kai mai ibada ko kai mai wani abu wanda kana gani in kai ta wannan hanya za ka samu yarda Allah to Allah ba a bauta mai tawasida ana bauta ma Allah kai tsaye don haka shi yasa ga addinin musulunci babu wasida abinda an wasida a ce ba ka iya saduwa da Allah sai ka bi ta hannun wani wasiɗan musulunci shine malami mai koya maka idan mutum ya karantar da kai a ahadari ka iya sallah to da kai da shi dukkan kun saboda haka za ka yi sallah kamar yadda ya ka koya ga malam har ma yana yiwuwa in ka shi gane ahadarin sallar malam ta ɓaci ta kafa ta ɓaci ba an gane ko addinin musulunci kenan kamar yanzu idan liman ya taho da riga mai najasa ko ko ya taho bai da alwala ko ya taho da janaba sai ya yi muku sallah riga ce da kashi bai sani ba sai da ya ce assalamu alaikum ko ko bai da alwala ya yi sallah sai da ya sallame sai ya gane bai da alwala ko ko ya yi sallah da janaba sai da ya gama sallah sai ya gane yana da janaba to sallah ta ɗaya ta ɓaci ta kuna nan addinin musulunci kenan liman ya yi muku jagora ya kai ku shi ya makale a hanya eh to addinin musulunci kenan don haka babu mai gafarta mu wani sai Allah a addinin kirista ba ka iya zuwa wurin Allah sai an kai ka eh akwai mallamai masu gafarta zunubai akwai masu ɗaukaka daraja akwai masu rage daraja akwai masu kwace imani amma a kiristance to irin wannan mugun abu ya shigo cikin wani ɓangare na sufanci. ba wani abu bane hanya ce ta damwara damwara ce damwara ce a cikin coci ana sai da aljanna akwai sukukul gufrani takardu na gafara akwai aljanna akwai ta miliyan guda akwai ta dubu ɗari biyar akwai ta dubu ɗari akwai ta dubu hamsin har ta dubu ɗaya akwai sai ka sai kati shi kenan na aljanna ka sai aljanna kada dubu ɗaya gwargwadon yawan to ana sayan aljanna amma a wurin Allah amma ba a cikin coci ba a wurin Allah a wurin Allah nan ake sayan aljanna man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa hu lahu al'aban katira wa lahu ajrun azim yawa to wannan wajen Allah amma wai wani mutum ya zo ya shirya takardu ya ta tara kuɗin ku shi ya zama mai arziki ku kuna nan kuna jiran gawon shanu eh kuna jiran ga mun shanu mana to wani mutum ya ma alƙawari ya rubuta takarda shi ya rubuta takardar ma an anzala Allahu bi amin sultanin Allah bai saukar da wata hujja game da wannan takarda ba ce ba ga ta wai ka saye aljanna zaka aljanna to kai ni haka yana tunda kai kana da takardun aljanna ni tsaye da kai ni haka yana wannan kuɗin in ka karɓa me zaka yi da su an gane ai shi ya zanen shekarun baya wani ya tawo ce za a yi tashin kiyama a amerika ne ko ina ne duk wanda adda kuɗi ya kawo to za a yi tashin kiyama amma duk wanda adda kuɗi ya kawo to kai ni za kai da kuɗin <laughs> to irin wannan cutar in kun ba cikin littattafai waɗansu littattafai na miyagun sufaye waɗanda shekara dubu da ɗari biyar da ɗari uku da sun ka wuce ana faɗa da irin waɗannan 'yan dangwala sun shigo cikin sufanci sun yi kane kane in ka duba cikin littattafan sha'arawi wannan imamu sha'arani ya yi ta rigima da irin wannan in ka duba cikin littattafan junaidu ya yi ta faɗa da irin waɗannan in ka duba cikin littattafan ibnu ada'illah sakandari ya yi ta faɗa da wannan in kun duba cikin littattafan harsun da asad al-muhasibi ya yi ta faɗa da irin su in fara sai su shigo cikin da sun ga wani abu mai kyawu sai su sai su su shigo ciki don su yi yaudara su yi fara to asalin irin wannan fara daga coci take daga coci take to aikin Allah ana yin sayar da Allah ya ce ai kuma kowa ya wa kai wala ta taziru waziratun wuzira ukhra ba wata rai wadda za ta dauki laihin wata rai ranar lahira yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillahi wal amru yawma izin lillahi la li shaykhi wala li sayyidi wala li ra'isi al'amari wato ranar lahira rana ce wadda ba wani rai da zai iya mallaka ma wani rai wani al'amari al'amari nan gaba ɗaya na wajen Allah baya wajen shehi bai wajen shugaba bai wajen jagora don haka ka yi ƙoƙari ka bauta ma Allah tun kana da rai kuma kakka yarda wani ya ce shi zai kai ka wurin Allah Allah ƙofa ta buɗe take wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani in za ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah kai tsaye ka bauta ma Allah kai tsaye ka ta tsaya laɓe laɓe kana neman kofa wajen wani bai da ita Allah ya buɗe kofa ta duk mai bauta mai duk mai kira mai duk mai roƙo ne ya roƙe shi kai tsaye zai amsa idan bayina suka tambaye ka game da al'amari na ka gaya musu kusa nake da su kuma ina amsa ma duk kiran mai kira idan ya kira ni to su ma su amshi kira bal yastajibu li wal yu'minu biya su amsa kira na sun yi imani da ni la'allam yarshudun ta haka Allah yake to don haka Allah madaukin sarki yake muna bayanin na abubuwa babu wani laɗe-laɗe in za ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah kai tsaye ka tsaya laɗe-laɗe ko ka rufe idon ka ka zauna jahili wani mallami ya zo yana ta buɗar baki kana mamaki to ba ha ba ne malami ne in ka tafi makaranta ka yi karatu kai ma za ka samu wanda ya bi annabi wato inda ya ka tabbatar da kana son Allah to ka bi umarnin da annabi ya zo da shi qur'ani da hadisan da annabi ya zo da su in ka bi su to Allah zai so ka na'am قل أطيعوا الداع وإن تولوا فإن الله لا يحب lahum Allah ya ce ka ce musu adi'ullah wa rasula ku bi Allah ku bi manzo bi ma ya murukum bi cikin abin da Allah da umma da annabi ke umarnin ku da shi ne tauhidi na kada ta Allah fahimta wallahu idan sun ka juya baya ai aradu an da'a sun ka bijire daga yiwa Allah da annabi da'a to sun zama kafirai fa inna la la yuhibbul kafirin shi ko Allah baya son kafirai fi iqamatu zahiri maqamal mudman ana an tsaye da zahiri matsayin mudmani ai la yuhibbum Allah baya ya su bi anna bi ma'ana annahu yu'akimu Allah zai musu azaba to mu ci gaba inna Allah sami adama wa nuhan ibrahima wa ala imran ala to bayan mun gama wannan shinhida na farkon sura sai kuma aka shiga cikin bayanin waɗansu bayan Allah da Allah madaukin sarki ya zaɓe su yasa su aiki suka yi aikin nan suka gama Allah ya ɗauka darajar su Allah ya ce inna Allah tsaba Adamu wa Nuha Allah ya zaɓi Adamu ya zaɓi annabi Nuhu wa ala Ibrahim ya zaɓi Ibrahim wa ala Imran ya zaɓi ala Ibrahim Imran ko kuma shi Imran kansa alal alamin akan talika ya'ani wato bi ja'al al anbiya da sanya annabawa min nasrihim cikin ɗiyan waɗannan mutanen da aka ambata duk annabawan da suka zo sun hito cikin zuri'a waɗannan mutane da aka ambata zuriyatan zuriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim zurriyatan ba'du amin ba'din zurriya sashe ne daga ɗiyan sashe wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne da abin da mutane ke aikatawa yana jin komi ya san komi mu ci gaba إذ قالت امرأتي مران ربي إني نذرت لك ما في ya muharrara. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران يا عند ما عمران تكي تيوا إتتي حنتو لما أسد نبي عند شكرون تسنك يوا واشتاقت بالولد كما تيب يجنت هاي وتسامت فدعت الله ستروك الله وأحسد بالحمد ستجي علامة تاسا متكي sai ta ce ya rabbi ya ubangiji inni nazartu ni na yi alwashin an aj'ala laka in sanya maka ma fi badani abin da ke cikin ciki na muharraran ya zama yantacce ai a tikan khalisa min shawagil duniya ya zama yantacce tsalkakakke daga shagalgalun duniya da khidmati baitikal muqaddas don a bashi kawai ya zama bai da aiki illa hidimar ɗakin Allah mai tsarki na ƙudus. fa taqabbal min ya Allah ka karban mini wannan alwashi da nayi innaka anta sami'ul alim kai Allah mai ji ne ga addu'a kuma masani da abin da mutum yayi niyya shikenan wa alaka imran shi imran sai ya mutu wa hiya ita uwa tana da ciki mata shi tana da ciki bata haihu ba gashi an samu ciki amma uban ya mutu an ban mace da ciki bayan ta yi addu'a Allah ya karɓa ya ba ta ciki to ga miji ya mutu فلما ودعتها فلما ودعتها قال رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وإني سميتها مريم وإني أصحابك وذريتها من الشيطان الرجيم kun ji sifa uwar kwarai wannan alama ce ta tana zaune da mijinta cikin mutunci da kyawu ta roƙi Allah Allah ya karba falan ma wada adha yayin da ta haihi wannan ɗiyar ai waladar hajariya ta haihi ta sai ta haihi ɗiya nan mace wa kana tarju an yakuna gulaman da ta zan tana kamnar dan nan da za ta haifa ya zama namiji in lam yakun yuharraru illa al don ba wanda aka za ana yantawa don hidiman masallaci sai biya maza to ga ta haifi mace qala sai ta ce mu'taziratan tana mai kawo uzuri zuwa ga Allah ya rabbi ya ubangiji inni wada'atuha to ni gani na haihi wannan diya sa ɗiya mace wallahu a'lam bima wala alhali Allah shine mai sani da abin da ta haifa ai ba kai ka faɗa ma Allah wannan jumlatu itirad jumla ce mu uta da min kalamihi ta'ala wannan yana cikin maganar Allah cewa Allah ya yi ta sani abin da ta haifa wa fi qira'atin bidun ta'i wato ga wata qira'a wallahu a'lam bima wada'atu Allah ya yi ni sani abin da ni haifa ita kenan ya komo ga Maryam walaysa zakar to da namiji allazi dalabtu wanda nan nema bai zamo kan unsa kamar mace ba allati wa yibtu wanda an ka bani la'annahu yuqsad domin ana nahi lil hidma saboda hidima wa hiya la la ita kuma bata dace ga hidimar daki ba da da abi hawa aurata saboda ramninta kuma zamanta mace ta zama al'aura bai kamata tana gice gice cikin maza ba wa ma ra'ata riha da kuma abubuwan da ke bijiro mata min alhaidi wa nawi na haila wani lokaci wanda ba dama shiga masallaci da makamancin sa to duk da haka dai wa ni ha maryam ni na kira sunanta maryam wa inni uizuha kuma ni ina roƙonka Allah ka tsare ta ina tsare ta bika da kai wa zuriyata kuma ka tsare min zuriyarta sune diyanta mina shaytanir rajim daga shaydan wanda yake tsinanne ko korarre daga rahama Allah ayil madaru fil hadith ya zo cikin hadisi an ce ma min mauludin babu wani da yuladu da an ka haifa illa masa shaytan sai shaydan ya shahe shi hina yulad lokacin da an ka haife shi fa yastahilla sarikhan ya daga murya yana mai ƙara illa maryam wabna sai maryam da ɗanta su ɗaya ne waɗanda shaidan bai taɓa ba saboda addu'a kuwasu rawu shekhani wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi kun ga yadda ake son uwa kwarai ba mai zage zage tana tsine ma diyanta ba eh uwa kwarai kullum in ta samu da addu'a ta kai mai Allah shi ma albarka wani Allah shi kiyaye ka wani Allah haka uba na kwarai amma uban da ka ce wani Allah ya tsine maka Allah ya ɗebe maka albarka sai ya girma ya zan ƙato sai kuma ya ƙara tsine mai ya ce ne?" wa tsine mai kai eh saboda haka yaro in ya tashi ko da faɗa za ka yi mai kula da irin maganganun da za ka gaya masa don wato du'a'ul walidi alal walidi mustaja addu'a mahaifi ga ɗansa karɓaɓɓa ce ko da cikin fushi kai yi addu'a to sai Allah ya karɓa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la da'u, ala anfusikum wala amwalikum wala auladikum kada ku yi wa kanku mugunya addu'a kada ku yi wa ɗayan ku mugunya addu'a kada ku yi wa eh, dukiyoyin ku mugunya addu'a ko da jaki gare kada ka ce wannan jaki Allah ya ɗebe maka albarka jakin to in Allah ya ɗebe mai albarka ni haka da shi da wannan ne wata rana wurin yaƙi an kai wurin yaƙi sai wata mata tana bisa raƙuma sai raƙuma ta ƙi tahiya sai ta ce mara kuma tsinanniya ta ce ina ha mal'una sai annabi don ya yi kashe daga irin wannan don kan wani ya kara sai ce maza maza a kwashe kayan da addisa gari ta maza a kwashe kayan da addisa gare ta tun da tsinanna ce an ka ɗauke sirdin raƙuma an ka ɗauke ɗan abincin da addisa gari ta ita ma ta sauka an ka batta nan tana yawo cikin mutane mai riwaya ya ce ina ganin raƙuman nan tana yawo ba wanda ka taɓa ta saboda annabi ya ce tun da tsinan nata kowa ya janye jiki kan wanda ya taba ta kada ya samu tsinuwa eh ita wato tana so ta yi sauri ta cimma annabi tana hal hal hal sai raƙuma ta kita ya sai ta ce ka ga tsinan nan raƙuma sai ta sai annabi ya ce to maza maza a sarke kayan da addasa gare ta kar kasu tsine su ma eh to saboda haka baya da kyau mace ta rinka tsine ma ƴaƴanta ko da cijo ya rinka tsine ma ƴaƴansa ko ni ɗanka yayi ma ka yi haƙuri don bai da uba sai kai Hmm. Allah ya kiyaye kun ji a uwaye mata masu zuwa sauraren karatu a yi hankali da yawa ɗayan da suke zama 'yan iska uwayensu ne ke tsine musu tun suna ƙanana don yaro lokacin da yake ƙarami bai da hankali duk abin da ya gani bata ya kai shi daɗi yake je in ya tarar da ruwa ya zubar in ya tarar da randa sai ya ɗauko wani abu ko kare ko hannu ko ƙawa ko ma sai ka tarar in ruwan ba sanyi ya shiga ciki ya tsaye cikin randa. to in uwan na da zuciya zai ga tsinan tsinannen yaro to kaga duk harka ta lalace saboda ruwan randa guda ta tsine ma al'umma eh ta tsine ma al'umma don yaron nan ba san iyakar al'ummar da yake dauke da su ba sai ya tsine magari ta tsine magari saboda ruwan randa guda bokiti biyu Allah ya kiyaye to a bari to mu ci gaba to albarkar wannan addu'a da ita wannan uwa ta yi ma 'ya'yanta kun ga daraja ta farko karama ta farko duk dan da an kaifa sai dan ya taba shi amma banda wannan diya banda kuma dan da ta haifa shine annabi isa alaihi salam to ya faru fa taqabbala ha rabbuha fa taqabbala ha rabbuha bi qabulin amanin wa anbataha nabatan hasanan وغفرها زكريا وكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا ألا يا مريم أني لك هذا قالت وأني عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها سيء بنجد مريم يكلم مريم ai kabila maryam min ummiha Allah ya karbe ta daga hannun uwarta bi kabulin hasanin da karba mai kyawu Ya ambata hana batan hasana ya girmamar da ita girmamawa mai kyawu ai an sha'aha bi kulukin hasan ya tayar da ita da ɗabi'u masu kyawu wa kanat tambutu bil yawmi ta zan tana girma a yini kama yambutul mauludu bil ami kama da yaro ka girma shekara daya wato kullun girman ta na yini guda kamar girman yaro na shekara guda randa ta kai kwana uku ta kai girman yaro ɗan shekara uku wa tarbiya ummuha sai uwata ta zo da ita li akabari sadanati baitul maqdis ga malaman da ke tsaron baitul maqdis faqala tace dunakum hadhihi nadira ga ya wannan ya alwashi nan gare ku ce, ga ya wannan ya alwashi to ga tana hannunku sai kowane ya ce shi zai rike ta fata na fasufiya suka yi ta gwagwarmaya ga karbatta da an na hadinta imamin domin ita ce ɗiyar limamin su faƙala zakariya ana haƙu biya annabi zakariya yana cikin su yace ni na cancanta in rike ta da an na kala ta bi domin kanwa uwarta tana wuri na ni nake auren kanwa uwarta faƙalu la sun ka ce ba mu yadda ba hata na katare sai dai mun yi ƙuri'a fantala kuwa hun tis'atun wa ishiruna sun ka su ashirin da tara ila bahar ila naharil urdun zuwa ga kogin jordan wannan da ake rigima tsakanin yahudawa da ƙasar jordan wa alqau aqlamu sun ka jefa alqalun mansu ala anna man sabata qalamu cewa duk wanda alqalamin sa ya miƙe tsaye filma'i cikin ruwa bai kwanta ba wasa ida ya taso sama fa huwa auladi ya shi cancanta da rike maryam fasabata qalamu zakariya sai alqalamin zakariya da an ka alqalun ma sai na shi ya miƙe tsaye ka za sai ya ɗauke ta wa bana laha ba sai ya gina mata ɗan bene sama fil masjid cikin masallaci bi lamin da tsani la yas'adu ilaiha Gairu ba wanda yake hawa zuwa inda take sai shi annabi zakariya wa kana yati ha bi ha wa a ya zan yana zo mata da abincin ta da abin shatta wa duni ha da manta na shahi fa yaji da inda ha faki hatu sai fi shita'i in ya zo inda take sai ya tarar da kayan marmari irin na lokacin bazara kuma lokacin ɗari wa ba ki hatu shita zai in ya zo sai ya tarar da kayan marmari na lokacin ɗari a cikin bazara akasin dai abin da ake ciki kama ƙala ta'ala kamar da Allah ya ce waka fala ha zakariya ko waka fala ha zakariya zakariya ya yi renonta ko ko shi Allah ya ba da renonta ga zakariya dan ma'a ilaiha sai Allah ya tattara Maryam zuwa gare shi to kullama da kala alaiha zakariya ul mihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga masallaci inda maryama ayil gurfa shine dan benin da take a asharaful majalis shine mahi daukakan wurin zama a cikin masallaci waje da inda rizqa sai ya samu wani abinci a wurinta qala sai ya ce ya maryam ya ke maryam anna laki hada me aina laki hada ina ki samu wannan abincin da babu a gari babu shi a kasuwa ala sai ta ce wa hiya sagira ga ta karama ya jaririya wa min indillahi wannan abinci daga wajen Allah <laughs> ga ta ya karama yarinya kamar shekara biyar ta ce wa min indillahi ya tini bihi Allah ke kawo min shi min aljannati daga aljanna ta kara ce mai inna la yarzuqu man sha'u, ka san Allah yana arzuta wanda ya so bi gairi sabi ba da lissafi ba rizqan wasi'an arziki mai yarwa da lakabi babu bin bashi babu wani jayayya ah to shi annabi zakariya ya zauna shekaru da yawa bai haihu ba to wannan yarinya duk da yake annabi Allah ne manzon Allah ne to ta tunatar da shi ta faɗakar da shi in dai Allah na iya kawo abu lokacin da babu shi to ashe kenan ban yanke kamna ba Allah na iya bani da duk da yake na wuce lokacin haihuwa in ji annabi zakariya to hunalika هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء hunalika to daga nan ne ba ai lamma ra'a zakariya zalika yayin da zakariya ya ga wannan kayan marmarin bazara sun taho lokacin ɗari kayan marmari na lokacin ɗari sun zo lokacin bazara wa alima sa an alqadir ala al bi shay'in fi ghairi cewa wanda abda ikon ya zo da abu ba cikin lokacinsa ba ƙadirin ala al-itiyani bil walad yana da ikon ya zo mai da da'al kibari tare da yatsufa wa kana ahlu yi in qaradu ya zan mutanen zuri'a ta sun ƙari to da a zakariya rabbahu sai annabi zakariya sai ya roki ubangijinsa lamma da khalal mihrab yayin da ya shiga cikin masallaci lis salati don sallah jawmal layli cikin dare qala sai ya ce rabbi ya ubangiji har ni min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zuriya mai tsarki daga wajenka waladan salihan da na gari innaka sami'u du'a kai Allah mai jin addu'a ne ko mai karba addu'a to Allah ka karbi addu'a ta ni ma ka bani kun ga waccan baiwa Allah ta roƙi Allah ya ba ta haihuwa ta haihu ta hibiya kuma ɗiyan nan ta zama sanadiyar annabi da kariya shi kuma ya roƙi Allah ya samu haihuwa to shi kenan fanadar mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli bil بالمهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادر الملائكة سي ملائكة سنك كراشي النبي زكريا وهو قائم ينا طيب صلي في المهراب ينا صلى تكم مسلاتي بأن بأن أي بأن الله تعالى لله الله يبشرك ينا مك البشر Eh, wato ana cewa yubashshiruka musaqalan da shadda ko yabshiruka mukhafafan babu shadda biya da ɗa mai rayuwa musaddikan da kalimatin yana mai gaskantawa da kalma ka'inatun min Allah wadda ta kasance daga Allah ai da Isa shine annabi Isa annahu ruhu la ruhin ubangiji ne wasu miya kalima an kira annabi Isa kalima saboda ni li annahu kulika bi kalimati kun don Allah ya halice shi da kalma kun fa wasa yi sayyidan kuma ɗan nan da za ka samu bayan zama ne mai rayuwa sannan kuma shugaba ne matubu'a abin wa suran kuma tsararre ne mamnu'a anin minan nisa wato Allah ya tsare shi ya sa yana da shawar mata amma ya hi ƙarfin shawa ce ba ruwan shi da mata Da kamar yadda ke wasu ke cewa wai inni ne ne baya da azzakari don haka bai damu da mata ba a'a kammalallen namiji ne amma Allah ya rinjayar da shi akan shawa ya yi kanyinta wala biyan kuma annabi ne min na yana cikin mutanen kirki ruya an ruwaito annahu shi annabi ya haya lam ya amal khati'atan bai taba aikata kuskure ba da dai walam ya himma biha bai ma ya taba niyya ya aikata ba qala sai annabi zakariya ya ce قال رب عني أقول لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء wato wannan ja na annabi zakari alaihi salamu ba jayayya ne da Allah ba a'a yana son ya dan dai jinjina ya ji shin abin nan haka ne ko ko dai qala sai ya ce rabbi ya ubangiji an na ya kuna le gulamun ta yaya yaro zai kasance gare ni wa kar balaga ne da kibar ga tsuha ya kai min ko a'a ai balaga ne hata sinni na kai matukar shekaru mai awa ishiru na sana shekara 120 bai haihu ba wa imra'ati aqir kuma ga matata bakarari a bata haihuwa balaga ta kai samaniya wa 90 sana shekara takwas. qala sai Allah yace al'amru kazalika haka dai al'amarin yake min khalqillahi min kuma na halitta yaro daga jikin tsoho da tsohuwa Allahu ya falu ma yasha Allah yana aikata abinda ya so la yujizuhu anhu shay'un ba wani abu wanda yake buwaya Allah na wannan al'amarin wali zahari hadhihi al-qudratil azima don bayyanar da wannan iko mai girma alhamahu su'ala Allah ya cusa ma annabi zakariya ya yi roƙo li yujaba don a amsa mai da da wannan roƙon walan mata kannabtu yayin da lansa ta yi kamna ila sur'atul mubashshir bihi zuwa gaugawa abin nan da an kai mai albishir da shi ya bayyana don ya sani yaushe ne qala قال رب ya ya قال آيتك ألا تكلم فلا ثلاثة أيام إلا رمضا وذكر ربك كثيرا وفدي بالعشي والبكير قال سيدتي ربي يا أبنجينا اجعل لي آية كسن يا مني آية علامة على حمل زوج امرأة كسن يا مني علامة ود زنغاني تي وما تانا تاي تيتي Kala sai Allah ya ce ayatuka abinda ka alaihi akan matarka ta samu ciki to da duk matarka ta samu ciki Allah tukalliman nasa ba ka iya magana da mutane za a wayi waye gari da matarka ta samu ciki ka tashi a kamar bebe duk wata magana ta duniya ba ka iya yi ai tamtani unin kalamin za ka hannu da gai musu magana da kalamin zikirin lahi ta'ala sai an baton Allah ɗai duk abin da za ka yi wanda ba zikiri ba bakin bai yarda sai dai an ambaton Allah da karatu da tasbihi da sallah duk kana iya amma banda magana salasata ayyamin kuma wannan zai dore har tsawon kwana uku bila yali ha da dare ransu illa ramzan sai dai nuni duk abin da kake so ka faɗa mutane sai dai ka nuna a yi wazkur rabbaka kafira ka ambaci ubangijin ka da yawa wasabbih kai ta tasbihi wato kayi sallah bil ashi da marece wal imkari da safiya a wakiran da hari karshen wuni wa a da kuma harkon yini ta mu ci gaba وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله قبيك an wannan kisa ta annabi zakariya wato matarsa ta yi ciki alamar ta bayyana hatta haihuda wanda ake kira mai suna ya haya an riga an gama da wannan bukata ta biya sanadiyar roƙonsa ganin wannan alamomi daga maryam su ya ja shi har yadda ya roƙi allah allah ya biya mai bukatarsa to sai muka dawo kuma ga waccan kisa da ta farko ta ɗiya mai uwa ta gari ita ce maryamu alaihi Allah madaukin sarki ya ce wa Qur'an bati iz mala'ikatu yayin da mala'iku suka ce shine Jibril ya Maryamu ya ke baiwa Allah inna Allah hasabaki lalle Allah ya zabe ki iftaraki ya zabe ki wa daharaki min masisir rijal kuma ya tsarkake ki daga shahon maza ba wani namijin da zai faru da ki wa tsabaki ala nisa'il alamin kuma Allah ya zabe ki akan matan talikai na duniya gaba ɗaya ai ahalin zamanin ki mutanen zamanin ki <clears throat> domin waɗanda sun ka zo bayanta suna gaba da ita eh Aisha tana gaba da ita Maryam wannan Hadizatul Kubra tana gaba da ita Fatimatu Zahra duk waɗannan suna gaba da ita eh amma zamanin ta babu wata mace kamar ta eh sai Allah ya ce يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي وركعي مع ya maryamu ya ke wa Allah uqnuti li rabbiki ki da'a wa ubangijinki wazuri ki sujada warka ki ruku'i ma'ar na tare da masu ruku'i ai salli ma'al musallin ki sallah tare da masu sallah ذلك الباب ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم a يلقون اقلامهم مريم وما كنت لديهم إذ يتخاصمون ذلك المذكور وانا عدن دا اكا امبتا من امر زكريا نا الامر زكريا ومريم دا مريم da kai kake bayyana ma mutane tare da baka yi zamani da waɗancan mutanen ba ko ba karanta wani littafi wanda ya kunshi waɗannan labaran ba nan an ba ilgaini to suna daga cikin labarai na gaibi wato wannan abin da annabi ke faɗi gaibi ne ai akbaru ma gaba anka yana cikin labaran abin da ya faku gare ka nuhihi ilaika muna wahayinsa zuwa gare ka ya muhammad wa ma kunta ladaihim kuma ba kasance gun su ba idh yulquna kalamun lokacin da suke jefa alqalum masu bil ma'i cikin ruwa ya katari una suna yin ƙuri'a li yazhara lahum don ya bayyana gare su ayyum yakulu maryam cikin su wane ne zai yi renon maryam wa ma kunta ladaihim idza katasimuna ko baka zama mugun su lokacin da suke husuma ba fi kafalati ha gare non ta ba ta arifa zalika balle ka san wannan ba tukubira bi ka bada labari da shi wa inna ma arabtahu min jihatil wahayi kawai dai ka san shi ne ta hanyar wahayi wanda Allah yake wahayinsa zuwa gare ka to mu ci gaba إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واذكر أنبتي إذ قالت الملائكة عند ملائكة سكي تيوا شين جبريل عليه السلام ya maryam ya ke maryam inna allah yubashshiruki allah yana miki albishir da kalimatin da wata kalma minhu ta daga gare shi ai waladin shine da ismuhu almasihu sunansa almasihu isa dan maryam haɗabaha ya yi magana da ita bin nisbatihi da jingina shi ilaiha zuwa ga maryam tanbihan ala annaha taliduhu bila abin don faɗakarwa cewa za ta haihi wannan ɗa babu uba bai da uba iz adatu rijali nisbatu ila abain domin abinda al'adar maza a jingina su zuwa ga ubannin su a ce wannan dan wani ne to shi annabi Isa bai da uba don haka ba a jingina shi ga ubansa don babu uban abinda kiristoci ke jinginawa suna cewa wai yusufun najjar shine yawa maryam ciki ƙarya ne ƙage ne irin na yahudawa da suka sabawa ko wani mai daraja kazabi don su walakanta shi maryam bata taba aure ba bata taba saduwa da wani ɗan namiji ba haka Allah ya turo mala'ika jibril alaihi salamu ya hura aljihun rigarta sai ta samu ciki da kalmar nan ta kun fa na'am Da haka an ka ce isa dan maryam ba ce isa dan dan yusufu ba wajiha sannan mai daraja ne fi duniya na duniya bin nubuwati Allah zai mai da shi annabi wal akhirah kuma mai daraja ne a lahira bi shafa'a zai yi ceto daraja darajatil ula kuma Allah zai bashi daraja daukakiya wa min al muqarrabin kuma yana daga cikin makusantan bayi inda Allah a wurin Allah ويكلم الناس ويكلم الناس في المعد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس كما زي ومتاني مغنى في المهد تن ينا جاريري ينا تكن من غويو Biblan kabla wakatil kalami wato yana jariri gabanin lokacin da ake yaro kai magana wakalan kuma zai yi magana lokacin da yake gwarzo wa min as-salihin kuma yana cikin mutanen kirki wannan kalma yukallimu an-nasa bil mahdi wa kahalan wannan kalmar wa kahalan ya nuna annabi Isa zai sauko karshen zamani domin lokacin da an ka ɗauke shi bai kai kahalu ba bai kai kahalu ba don yana da shekara talatin da uku mutum bai zama kahalu sai ya shekara arba'in to bai shekara arba'in ba sadda an ka ɗauke shi don haka wannan ya nuna da lalacewa zai dawo ƙarshen zamani قالت قالت رب عني يقول لي ولد ولم ينفخني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال ستتي rabbi ya ubangiji anna kaifa yakunu li walad yaya ta zai kasance gare ni walam yamsasuni bashar kuma wani mutum bai taba shafata ba namiji da tazawujin da aure wala gairi ko wani aure qala sai Allah yake al'amru kazalik haka dai al'amarin yake min khalqi waladin minki bila abi na zan halitta daga jikinki ba tare da uba ba Allahu yakhluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya so babu wanda ya sai gitta masa idza qada amra in Allah ya nahin hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kawai yana ce ma abin nan kun zamo fa ya yakunu sai ya ci gaba da zamo ai fa huwa yakunu sai ya ta zamuwa wa nu'allimu wa ya'allimu al-kitaba wal hikmata wa tawrita wal injil wa rasulan ila bani isra'ila جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة طيري فانفق به فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ اللقمة والأبرص وأوهي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تقولون وما تدأكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ويعلمه كو ونعلمه بالنون والياء Allah yana sanar da shi ko ko muna sanar da shi alkitaba shine iya karatu ko iya rubutu alkhatta wal hikimata sannan mu karantar da shi hikima wa taura ko mu karantar da shi a taura wal injil ko mu saukan mai da littafi da injila wa naj'aluhu rasulan ila bani isra'ila mu sanya shi ya zama manzo Allah zuwa ga bani isra'ila duk batun yana yaro au ba'da bulugi ko bayan ya balaga fana baka jibrilu fi jaybi a, sai jibrilu ya hura cikin aljihun rigar maryam fa hamala sai ta yi ciki wa kana min amri ma zakira ya kasance al'amarin ta abinda aka ambata fi suratu maryam falamma ba'athahu Allah yayin da Allah ya aiki annabi Isa ila bani Isra'ila zuwa wurin bani Isra'ila qala lahum sai yace musu inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah nike zuwa gare ku Allah ya aiko ni anni qad ji'tukum bi ayatin ni na zo muku da aya alamatun alama ala sirri akan tani mai gaskiya ne min rabbikum daga ubangijinku hiya 'ya'ya na ita ce ani akhluqu ni zan suranta zan halitta lakum gare ku min ɗini da galaka kai a ce ɗaya kamar sifar tsuntsu ai da surati kamar sura tsuntsu fa an anfuqu fihi sai in hura cikin wannan tsuntsun fa ya kunu ɗairan ko ɗa'iran sai ya zamo tsuntsu bi iznillahi da iznin Allah ai bi iradati da nuhin Allah fa khalaqa lahum al sai ya halitta musu jemagi la'annahu akmalu ɗaya domin shine mai kammala tsuntsaye halkan ga halitta fa kana ya diru wannan jemage ya zan yana tashi wa yanzu runa suna kallo ne fa idza gaba an ayuni in ya fake daga idon su sun ka gani ne sakada mayitan sai ya fado yana matacce ya koma lakatai wa urula kama kuma yana warkar da waɗanda suke makahi allazi allazi wulida amma wanda an kaye shi makaho. sai ya zo ya mai addu'a shi warke yayi gani wala brasa sannan da kutaye wa gusa an keɓance makamta da kuturta bizzikir da an batu li'anna ma domin su da'a ya su ne ciwar wata masu wayan magani wa kana ai aiko shi ya kasance fi zamanin dibbi lokacin likitanci zamanin annabi isa babu abinda mutanen zamanin su sun ka kware kamar bukanci fa abra'a fi yawmin 50 alfa ya warkar da mutum dubu hamsin ɗaya rana duk du'a da addu'a da sharɗin imani amma da sharɗin kowa an kawa ya warke ya zama mumini wawil mauta kuma ina rayar da matattu bi iznillahi da izinin Allah karrarahu ya maimaita wannan linabi humil uluhiyya don koya zaton allantaka fihi ga annabi Isa ba ya sai ya rayar da azara sadiqan lahu wani abokinsa ne da ya mutu tun shi na yaro وابن العجوز ده ابن العجوز وابنة العاشر ده ابنة العاشر ya waɗannan su sun rayu fa'ashu sun ka rayu wa wuli da lamu har sun ka haihu wa bin nuh sannan ya rayar da samu dan nuh wa mata bil shi da ya tashi ya sake mutuwa nan take wa unabbi'ukum kuma ina baku ku labari bi ma takuluna da abin da kuke ci wa ma tadakhiruna da abin da kuke ajiyewa ai tukhbi'una abin da kun ka boye bi buyutukum cikin gidajenku min malam wa ainihu abinda ban gani ba fa kana yukhbiru shakhsa ya zan yana ba mutum labari bima akala abinda ya ciyo gida wa bima ya kulu badu yace ka ci wake a an jima kuma zaka ci kuli kuli da shinkafa <laughs> inna fi zalika lalle cikin wannan labari na annabi Isa mai ban mamaki la ayatan lakum akwai aya gare ku in kuntum mu'minina in dai kun zan masu imani to ya kamata ku yi imani ku zan masu gaskiya وجئتكم ومصدقا لما بين يدي من التوريد ولأجل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأديعوا wa ji'tukum kuma na zo muku musaddiqan lima bayna yadayya ina mai gaskanta abin da yake gabani na mina at na at-taura don cikin linjila ya ce ma bani isra'ila ku sani ba ni ban taho don in walwale muku at-taura ba sai dai don in cika eh in ciccika wala uhilla lakum kuma don in halatta muku ba adam allazi hurrima alaikum sashin wasu abubuwa da an haramta muku fiha cikin at-taura fa halala lahum min as-samaki wa ya halatta musu abin da yake na tsuntsa na kifi da tsuntsaye ma la fi lahu abin da baya da wato abin da baya da budaddin yatsu kamar agwagwa kamar raƙumi yahudawa ba su cin su to da amma ga shari'a annabi isa ana ci hmm. ko da yake abin da shi'a ma sun rayar da wannan suna ta yahuda ba su ci su ma eh wakila an ce a halal jami'a ya halaka duka fa ba'ad bi ma'ana kull nan ba'ad tana da ma'anar duka waje tukun bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya ta daga ubangijinku a ku ji tsoron Allah wa atihun ku bi ni fi ma amurukum cikin abin da nake umarnin ku da shi min tauhidillahi na ta Allah wa da'ati da yawa Allah biyayya sai mu kwana nan eh to akwai tambayoyi guda biyu sai a karanta su mu ji can ha hasa na halatta ya halatta dan mace ba ta ci da mijinta cewa aka yi wanda duk kake ciyarwa da hukunci ba ka ba shi zakka to zama da in ka ba mijinta ta yi don ba ta ci da shi eh fakiri ne daga cikin fukara'u sai kuma da suna cewa ina yi wato yi da to baya da kyawu amma mata suna yi amma bai da kyawu dan mace ta kwashi kaya ta tafi gidansu ba shine abin ji ba ya halatta mace ta je gidansu ta yi ƙarar mijinta ta ce ga abin da ya kai mata ta dawo ɗakin ta zo a shirya su ya halatta in haraka ta yi tsanani mace ta je kotu amma ba da niyyar ta kashe aure ba ta je kotu don alƙali ya yi mata sulhu da mijinta duk ya halatta akwai babin kowane cikin littattafan shari'a amma irin wannan da aka yi na ba gaira ba dalili ko ko mace ta je gidansu ubanta ya hau ture ya ce ba ta dawowa ya yi haye rantsuwa baya da kyawu haramun ne saba ma addinin Allah ne Allah ya kiyaye to eh ya to sai ya tashi ya kawo wannan raka'a wadda ya bari in kuma sujada ce sai ya sa wannan sujada in zamani bai tsawo ba in ya yi sujada in ta karshe ce sai ya yi sujada sai ya yi ya sake sallama sannan a yi sujada ba a biya in a raka'a ta karshe ce eh yawa sai a sa wannan sujada a sake tahiya a yi sallama sannan a sake sujada a yi sujada ba'diya sallah ta yi eh to salati ga annabi da suka aiko da kan annabi sun faɗi Allahumma rabbana Allahumma arhamna wa ta'ala اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والحري واشف عنا من البلاء ما لا يشفو غيره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أولادهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عليم حكيم bayan mun gama bayanin ila'i sai kuma bayani na idda lokacin da mutum ya saki matarsa kamin ta yi aure wal mudallaqatu matan da an ka saka ya tarabbasna to za su yi jira za su yi saurare bi an hinna da kanun su anin nikahi daga barin yin aure su zauna babu aure salasata ƙuru'in har zuwa tsawon tsarki uku tambi wanda za ta wuce za ta shuɗe mihini ɗalaki daga lokacin da an ka saki matar jam'u ƙar'in shine taron tsarki bi fatahil qadi a ce ƙar'in wa huwa shine tsarki inda malikin awil haid ko ko shine haida inda imam shafi'i fil qawlihi athani wa hadha wannan fil madkhuli bihin ga matan da aka riga an ka tare da su an kai ta gidan miji amma gairuhunna amma wadda bata riga ta je gidan mijinta ba fala iddata alaihinna waɗannan ba su da idda li qawlihi don Allah ya ce wa malakum alaihinna mai iddati babu wata idda gare ku akan su wa fi gairi al'aisati sannan kuma banda wanda ta yanke kamla daga barin haida ita kuma ba karki uku za ta yi ba don ba ta haida wasa girata haka banda karamar yarinya wadda bata fara haida ba da wannan ya isa da wannan karama fa iddatuhunna salasatu ashhurin so idda su wata uku wal hawanil sannan banda masu ciki sune yan dako waɗanda a ɗauke da ciki fa iddatuhunna an yada an hamlahunna su ko idda su sai sun haihu kama bi suratul tala kama yake can cikin suratul tala wal ima sannan banda kuyangi kamar baiwa fa hunna qur'ani ita ku iddata tsarki biyu da sunnati wannan ya zo cikin hadisi dan babu rabin tsarki shi yasa an ka bata biyu abinda a ka'ida ta tsarki ɗaya da rabi rabin na ɗaya to amma babu rabi don haka sai aka cika mata suka zama tsarki biyu wato wannan maganan haida da kuma maganar tsarki akwai khilafa tsakanin malamai wanda ya ɗauka tsarki uku idan an saki mace bayan an take ta misali mutum ne ya kwana da mata ta gari ya waye sai ce ya sake ta to ya an ce tsarki shi ake nufi to ba ta halatta sai ta yi haida hudu ita wannan baya halarta ta ɗaura aure sai ta yi haida hudu daga lokacin da ya sake ta har ta fara haira ba a lissahi da wannan sai ta yi haida ta yi wanka to sannan ta shiga tsarki na ɗaya in ta sake haira ta yi wanka ta shiga tsarki na biyu in ta yi haida ta yi wanka ta shiga tsarki na uku in ta yi haida ta ta yi wanka ta gama idda amma wanda ya ɗauka jini shi ne ake nuhi nan shi a idan mutum ya take matarsa sai ya sake ta bayan ya sake ta a ran nan sai ta fara haila a wadacin fituskun a garin a cikin yobe state muna cikin tafsirin suratu al imran bayan mun gama bayanin kisar waɗanda aka amma bayansa cewa ga waɗanda aka yake da'awar shi yana bi annabi isa alaihi salam cewa wannan karantarwa ta annabi isa alaihi salam wani abu ne wanda yake aya daga ubangiji madaukakin sarki kuma dukkan bani isra'ila su taru su ji tsoron allah su mai biyayya cikin abin da yake umarninsu da shi na kaɗaita Allah cewa Allah bai haihu ba baya da ɗa baya da mata kuma shi ba haihuwarsa aka yi ba to daga ƙarshe annabi isa alaihi salama yake tabbatar ma kirista bismillah inna allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم don haka annabi isa bayan ya ce su ji tsoron Allah sai mai da'a ya tabbatar musu cewa inna Allah rabbi wa rabbakum Allah shine ubangiji na shine ubangijinku inna allaha rabbi wa rabbukum Allah ne ubangiji na ubangijin wato ku bani isra'ila masu awa kiristanci babudu ku bauta mai shi Allah shi kadai annabi isa ya ce hadha allazi ku bi wannan abin da nake umarninku da shi na cewa Allah ubangiji na ubangijin ku siradun ta warkin Allah mustaqim wanda yake madaidaici fakadabuhu sai bani isra'ila sun ka karyata shi yahudawa walam yu'minu bihi ba su imani da shi ba falamma فلما أحب إليه منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وجعل بأنا مسلمون hasa isa minhum al-kufra yayin da annabi isa alaihi salamu ya gane kahirci daga gare su ya gane sun kahirta da abinda